bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan isra'i da iraji da farlanta sallah godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ma'ana ku tsayar da sallah ku kuma bayar da zakka ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya fi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai tafiyar isra'i da mi'iraji cike take da kyaututtukan ubangiji waɗanda Allah mabuwayin sarki yake banci wannan al'umma da su a cikin manyan waɗannan kyaututtuka akwai sallolin wajibi wannan babban kyauta ta ubangiji da take sadar da bayi da ubangijin su mai girma da ɗaukaka annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa sai allah ya farlanta mini salloli hamsin a kowane dare da rana sai na sauko zuwa wurin annabi musa alaihi salam sai ya ce mene ka ya farlanta wa al'ummanka sai na ce masa salloli hamsin sai ya ce ka koma wurin ubangijinka ka roƙe shi sauƙi domin al'ummar ka ba za su iya ba haka dai annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ta komawa wurin ubangiji mai girma da ɗaukaka har sai da ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce masa lallai salloli biyar ne a kowane dare da rana kowace sallah tana da lada goma da haka salloli hamsin kenan farlanta sallah a daren mai iraji a kuma saman sama ta bakwai babban dalili ne da yake nuna matsayi da darajar sallah lalle sallah kwanciyar hankali ne da rayuwar zuciya da abinci mai daɗi ga ruhi lalle sallah mai iraji ne na imani inda mutane suke hawa matakai iri-iri domin kusantan ubangijinsu mai girma da ɗaukaka allah mai girma yana cewa wasu judwaktarib ma'ana ka yi sujada ka ƙara kusanci da ubangijinka annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inda bawa ya fi kusa da ubangijin shi shine lokacin da yake sujada haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku yawaita yin sujada domin ba za ku yi sujada ɗaya saboda allah ba face allah ya ɗaukaka darajar ku saboda ita ya kuma share muku kuskure haka ma farlanta sallah a tafiyar mai iraji wani yaye damuwa ne ga annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya fuskanci matsaloli masu tsanani na wannan shekarar da ake kira da shekarar damuwa da bakin ciki wannan ma wani nuni ne zuwa ga cewa lallai sallah dalili ne na samun nutsuwar zukata da yaye damuwa da samun kwanciyar hankali ita sallah taimako ne na allah maɗaukakin sarki a lokacin da ake cikin tsanani Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa walaƙad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ma'ana lallai mun san cewa kana damuwa matuƙa da abubuwan da suke faɗi to ka yi tasbihi ka kuma gode wa ubangijinka ka zama cikin masu yin sallah ka bauta wa ubangijinka har zuwa lokacin da rasuwa za ta zo maka Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wasta'inu bi sabri wassala ma'ana ku nemi taimako ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sallah annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa an sanya mini kwanciyar hankali na ne a cikin sallah haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa sayyidina bilal allah ya ƙara yarda da shi cewa ya bilal ka tayar da sallah ka sanya mu mu samu hutu daga cikinta haka ma a cikin sauƙin da Allah mai girma da ɗaukaka ya yi na rage adadin salloli ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayani game da cikar rahamar Allah ga halittarsa yana kuma nuni zuwa ga sauƙin da shari'ar musulunci take ɓanta da shi da ɗauke damuwa da wahalhalu Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma'ana Allah baya ɗaurawa rai sai abin da za ta iya haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ma'ana Allah yana son ku sauki ne baya so muku tsanani annabi musallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai addini sauki ne haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah bai aiko ni don in zama mai tsanani da takura ba ya aiko ni ne saboda in zama malami mai sauƙaƙa al'amura godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga shugaban halitta annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa baki daya babu shakka cewa sallah munajati ne da ganawa tsakanin mutane da mahaliccinsu mai girma da ɗaukaka annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa allah maɗaukakin sarki ya ce na raba sallah tsakanina da bawana zuwa gida biyu bawana yana da duk abin da ya tambaya idan bawana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai allah maɗaukakin sarki ya ce bawana ya gode mini idan ya ce arrahmanir rahim sai allah maɗaukakin sarki ya ce na ya yabe ni idan ya ce maliki yawmiddin sai allah maɗaukakin sarki ya ce na ya yi mini jinjina idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan kam tsakanina da bawana ne kuma bawana yana da abin da ya roƙa idan ya ce ihdina sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan kam na bawana ne kuma bawana yana da abin da ya tambaya haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa sallah tana da tasiri matuƙa wajen tsarkake zukata da gyara rayuwa da yin ado da kyawawan ɗabi'u allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ma'ana ku tsayar da sallah lallai sallah tana hana aikata alfasha da abin ƙi lallai duk mai sallah na gaskiya ba zai taɓa zama maƙaryaci ko ai argushi ko mayaudari ko maha'inci ko mai saɓa alƙawari ba hasali ma zai zama tarin kyawawan ɗabi'u ne da suke kara kaina a doron ƙasa daidai da manhajin Allah da shari'arsa ya Allah ubangiji ka sanya mu mu da ziyarar mu mu zama cikin masu tsayar da sallah ya ubangiji ka amsa addu'ar mu ka kuma ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh